Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 30 ga watan Yunin 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa biyo bayan tuhumar da hukumar manyan laifuka ke yi wa DCP Abba Kyari, Amurka ta buƙaci Najeriya ta miƙa mata shi. Sai kuma mu garzaya jamhuriyar Nijar inda hukumomi suka kama wasu mutane da ake zargi da fitar da dubban miliyoyin sefa daga malin ƙasar taɓa rauniyar hanya. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma garba awwal na tafa da rahoto na musamman. Muna kuma ɗauke da rahoton wasanni tare da garba awwal ɗin. Amma yanzu ga Hafiz da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wani jirgi na musamman na wasu 'yan Afghanistan 200 da suka cancanci takardun bizar shiga shirin baki na musamman wato SIB sun isa Amurka a yau Juma'a a wani bangare na aikin kwashe waɗanda suka taimaka wa gwamnatin amurka shugaban amurka joe biden ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa yau wata rana ce mai tarihi yayin da muke ci gaba da cika alkawari da muka ɗauka ga dubban 'yan ƙasar afghanistan waɗanda suka yi aiki kafaɗa da kafaɗa tare da sojojin amurka da jami'an diflomasiyya cikin shekaru ashirin da suka gabata ina so in girmama duk waɗanda ke cikin amurka waɗanda suka yi magana a madadin waɗannan jarumai 'yan afghanistan wanda ya haɗa da alfahari da tsaffin sojoji waɗanda suke ta magana a kan 'yan afghanistan wanda suka kasance a tare da su a filin daga a afghanistan galibi suna aikin fassara da tafinta jami'an fadar white house sun sanar da shirin operation allies refugee a ranar 14 ga watan yuli inda suka ce za su kwashe 'yan afghanistan masu tafinta da wasu waɗanda suka taimaka wa gwamnatin Amurka a lokacin yaƙi tare da iyalansu waɗanda a yanzu suke tsoron ɗaukan fansa daga ƙungiyar Taliban. Jami'ai a ƙasar Kamaru sun ce da alama mayakan Boko Haram sun sauya dabarunsu inda a yanzu suke kai hari kawai kan sojoji da wuraren gwamnati a ƙoƙarin da suke yi na janyo ɗaukan wasu da dama. Ministan tsaron Kamaru ya kai ziyara kan iyaka arewacin ƙasar da Najeriya. inda aka kashe sama da mutane talatin ko aka raunata su a wannan makon aron gamar da suka yi da masu tsatsauran ra'ayin islama ministan tsaron kamaru joseph betty asomo ya jajanta wa sojojin kamar sha hudu da fararen hula hudu da suka ji rauni a asibitin sojoji a marwa marwa tana cikin arewa mai nisa ta yankin kamaru kimanin kilomita 80 daga jihar barna ta najeriya inda kungiyar boko haram take asomo ya ce 'yan ƙasar kamar da shugaba paul biya suna cikin alhini tare da iyalan sojoji sha hudu da boko haram ta kashe a iyaka arewaci da najeriya labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wasu rahotanni daga jaridar washington post da new york times sun bayyana cewa ana sa yau juma hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta amurka wato cdc ta ta bayyana wani kudirin lafiya na gwamnati kan samfurin delta na coronavirus wanda zai iya yaduwa kamar cutar kyanda zuwa ga mutane da suka yi allurar rigakafi da waɗanda ba su yi ba jaridun sun ba da rahoton kudurin wanda aka nuna musu a na'ura mai kwakwalwa haka kuma rarrabawa jami'an hukumar cdc gabatarwa ta yi bayani dalla-dalla game da irin matsalolin da hukumar ta fuskanta wajen shawo kan wasu jama'a don yin allurar rigakafi da saka takunkumi ƙudurin ya buƙaci jami'an hukumar CDC da su samar da sakonni ga jama'a waɗanda za su ƙarfafa yin allurar rigakafi a matsayin mafi ingancin kariya kan wannan nau'i mai saurin yaduwa har ya zama wata ƙwayar cuta ta daban wanda take saurin yaduwa daga wani zuwa wani fiye da cutar Ebola ko mura. Yayin da samfurin Delta mai saurin yaduwa na ƙwayar cutar ke haddasa yaduwar COVID-19 da sauri a sassan ƙasar, shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da cewa ma'aikatan gwamnatin tarayya farar hula dole ne su yi allurar rigakafi ko kuma su mika kai ga yin gwaji akai-akai da saka takunkumi. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga ba rahotanni, inda za mu fara da Najeriya. biyo bayan tuhumar da hukumar binciken manyan laifuka ke yi wa kwamandan rundunar 'yan sandan najeriya dcp abba kyari amurka ta buƙaci najeriya ta miƙa mata shi to ko mai tsarin mulkin najeriya ya tanada kan haka daga abuja ga hassan maina kaina da ƙarin bayani tun dai bayan da amurka ta bayyana irin rawar da kwamandar rundunar 'yan sandan najeriya na irt mataimakin kwamishinan 'yan sanda abba kyari ya taka dangane da badakalar cin hanci da rashawa a tuhumar da ake wa ɗan damfarar nan wato Raymond Abbas wato Hush Poppy. Yanzu Amurka ta nemi Najeriya ta mika mata mataimakin kwamishinan 'yan sanda Abba Kyari domin ya amsa tuhuma. Amma a daidai lokacin da Amurkan ke neman Abba Kyari sai gashi shi hedikwatar 'yan sandan Najeriya ta ce ta kaddamar da bincike akan wannan batu. To amma a cewar lauya mai zaman kansa a barista Buhari Yusuf yanzu fa wannan magana ta fi karfin rundunar 'yan sandan najeriya a yanzu an wuce hukumar polis din najeriya duk binciken da za su yi wannan suna son su bi doka ne tasu domin daukan mataki mai sauki da za su fitar da kansu ko kuma a wani tsari da suka bi kafin su mika mutum amma yanzu rigimar ta wuce hukumar polis na najeriya an wuce wurin yanzu duk wani bincike da za su yi ba zai wani katabus a kan halin da aka samu kai yanzu a ciki ba wato babban matsala a nan yau shine ma a yanzu abba kyari ya samu kanshi a cikin wani yanayi da babu daɗi da dole ya kokari na tabbatarwa da duk abin da aka yi zargin nan a kan shi bai tabbata gaskiya ba. To ko shin akwai hurumin tura abakkiya da zuwa Amurka? barista yakubu salibawa lauyan tsarin mulki ya ce abu ne mai yiwuwa akwai hurumin yin haka na a tasa ƙeyar abba kyari zuwa ƙasar amurka domin ya fuskanci shari'a amma akwai abin da nake so mu sani akwai dokar da ita ce muke kira extradition act kuma akwai abin da muke kira extradition proceeding rules wato irin wannan abin da america take nema a yi akan abba kyari akwai doka da ake bi bayan haka kafin a kai abba kyari tsari zuwa Amurka babban ma'aikata ta shari'a wato Federal Ministry of Justice a Najeriya a Abuja sai sun tabbata da ka'i wannan ka'ida sun cika ka'ida za a yi wannan. A wannan gaba ko mai masu rajin yaƙi da cin hanci da rashawa ke cewa Awal Musa Rafsanjani jagora ne na wata ƙungiyar da ke yaƙi da cin hanci a Najeriya. neman a kai wannan dan sanda kasar amurka don a tume shi fuskanci shari'a shi ma ina ɗaya daga cikin abin da yake da nuna mana kan cewa kuma hukumomin shari'a da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya har yanzu akwai yara da har an kasa maganin irin waɗannan al'amari a najeriya sai har wata ƙasa can ta nemi tuhumi waɗanda ake zargin cewa suna da hannu cin hanci da rashawa cin hanci da rashawa to abu ne abin takaici hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To madalla sai kuma jamhuriyar Nijar. Hukumomin jamhuriyar Nijar sun kama wasu mutanen da ake zargi da fitar da dubban miliyoyin sefa daga asusun baitul malin kasar ta barauniyar hanya. Lamarin da wasu ke ganin za ta yiwu allura ta tono galma idan aka zurfafa bincike. Suleiman Barma yana ɗauke da rahoton. Binciken da lauyan gwamnati ya gudanar a kan wata badakalar biliyan ko miliyar takwas na sefa da ake zargin wani ma'aikacin fadar shugaban kasa Ibrahim Amadu da ake kira Ibu Karage da handamewa ne ya bada damar gano wasu waɗanda ake zargi da taka rawa wajen fitar da waɗannan kuɗaɗe daga asusun bitilmanin ƙasa. bayan shafe wani laraba yana sauraron waɗannan jami'an ma'aikatar kuɗi alƙalin shari'a ya kulle mutane goma sha biyu a kurkuku a ci gaba da bincike matakin da shugaban ƙungiyar transparency maman wada ya ce ya yi daidai haka nan ne ya kamata a yi aiki duka da in ya shahi ko kuwa cin hanci da rashawa kuma in ya shahi aiki da doka a cikin ƙasa eh, aiki wannan sai mu ce ya kamata a ci gaba yadda aka ɗauko in ma ya haka nan wato yadda dokokin kasa suka ce a yi haka nan a ci gaba da da sa tsanani don sabida a kare duke kasa kuma a samu duke kasa duk wanda ya ci kayan mutane ya kamata shi maida su kuma bayan wannan ya kamata tun da ya ma kasa lahi ya ma 'yan kasa lahi wato a mishi hukunci. yanzu haka wannan batu ya ɗauki hankalin masu amfani da kafafen sada zumunta inda muhawara ta kan kama a tsakanin masu kare gwamnati da waɗanda ke ganin ba za a rasa hannun wasu manyan kusoshin jam'iyyar pnds mai mulki ba to amma wani jigo a jam'iyyar adamu manzo na danganta abin da yunkuri irin na masu neman haddasa rudani. Mun sani wannan harka ce ta 'yan siyasa ana nema a rabu da guzuma ne a halbitar sana. Amma abin da muke son su sani mu ban mu da wata shakka ban mu da wani fargaba akan wannan al'amari suna zargin manyan-manyan ma'aikata da manyan shugabanni da manyan mutane na ƙasanmu da na jam'iyyarmu suna cikin wannan rahoto kuma ba a kirayu su ba wannan ba aikin su bane ba su san da wannan abin da suke yi shishigi ne suke ma shari'a. A nasa ra'ayin kakakin jam'iyyar RDR canji ta 'yan adawa Alhaji Dudu Rahama kwato wa ƙasa haƙinta daga hannun mahandama cikin yanayin adalci shine abin da 'yan hamayya ke jira daga mahukunta. Duk barawo sunan shi barawo idan aka same shi da zargin da ya sata cewa ya saci dukiyar al'umma to shi kenan sai a kawo shugaban shari'a a mashi hukunci tamkar yadda doka ta bada a mashi hukunci an zargin ya tabbata gaskiya ba wai sunayen mutane bane dame mu a'a mu ko daga cikin mu ne aka samu waɗanda suka yi wandaka suka tashi da dukiyar al'umma a nan cikin mu yan adawa muna goyon bayan a zo a kama su a jiya musu hukunci tamkar zargin da ake musu muna so a yi gaskiya a yi adalci talakan kasar nan a maida masa dukiyarsa cikin baitul mali a yi amfani da ita amma ba ruwanmu da duk wani sunan mutum ko wani sunan a ba shi da min ba. a washe garin ɗarewarsa karagar mulki ne shugaban ƙasa muhammad bazum ya umarci ministan shari'a ya ɗauki matakin wa mashara'anta wasu takardun binciken da hukumar yaƙi da cin hanci halsiya ta gudanar a fadar shugaban ƙasa. abin da ya bada damar gano wani jami'in fadar wato ibrahim amadu ibu karage da wawure makudan miliyan sefa da yake cirowa daga asusun bitulmanin kasa ta hanyar amfani da takardun bogi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To madalla yayin da hukumomi da kungiyoyin ƙasa da ƙasa ke gangamin wayar da kan jama'a kan batutuwan da suka shafi safarar mutane da bautar da su kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar kowace 30 ga watan Yuli. Ofishin shiyar Kano na Hukumar Yaƙi da Fataushin Biladama na Najeriya NAPTIP ya ce daga watan Yulin bara zuwa bana ya kubutar da jimlar mata da samari da ma yara ƙanana 360 daga hannun miyagun da ke fataucin mutane zuwa ƙasashen ƙetare da nufin bautar da su. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. Binciken da lauyan gwamnati ya gudanar a kan wata badakalar biliyan ko miliyar takwas na sefa da ake zargin wani ma'aikacin fadar shugaban kasa Ibrahim Amadu da ake kira Ibu Karage da handamewa ne ya bada damar gano wasu waɗanda ake zargi da takarawa wajen fitar da waɗannan kuɗaɗe daga asusun bitilmalin ƙasa. bayan shafe wani laraba yana sauraron waɗannan jami'an ma'aikatar kuɗi alƙalin shari'a ya kulle mutane goma sha biyu a kurkuku a ci gaba da bincike matakin da shugaban ƙungiyar transparency maman wada ya ce ya yi daidai haka nan ne ya kamata a yi aiki duka da in ya shahi ko da cin hanci da rashawa kuma in ya shahi aiki da doka a cikin ƙasa eh, aiki wannan sai mu ce ya kamata a ci gaba yadda aka ɗauko in ma ya haka nan wato yadda dokokin kasa suka ce a yi haka nan a ci gaba da da sa tsanani don sabida a kare duke kasa kuma a samu duke kasa duk wanda ya ci kayan mutane ya kamata shi maida su kuma bayan wannan ya kamata tun da ya ma kasa lahi ya ma 'yan kasa lahi wato a mishi hukunci yanzu haka wannan batu ya ɗauki hankalin masu amfani da kafafen sada zumunta inda muhawara takan kama a tsakanin masu kare gwamnati da waɗanda ke ganin ba za a rasa hannun wasu manyan kusoshin jam'iyyar pnds mai mulki ba to amma wani jigo a jam'iyyar adamu manzo na danganta abin da yunkuri irin na masu neman haddasa rudani. Mun sani wannan harka ce ta 'yan siyasa ana nema a rabu da guzuma ne a halbikar sana. Amma abin da muke son su sani mu ban mu da wata shakka ban mu da wani fargaba akan wannan al'amari suna zargin manyan-manyan ma'aikata da manyan shugabanni da manyan mutane na ƙasanmu da na jam'iyyarmu suna cikin wannan rahoto kuma ba a kiraye su ba wannan ba aikin su bane ba su san da wannan abin da suke yi shishigi ne suke ma shari'a. A nasa ra'ayin kakakin jam'iyyar RDR canji ta 'yan adawa Alhaji Dudu Rahama kwato wa ƙasa haƙinta daga hannun mahandama cikin yanayin adalci shine abin da 'yan hamayya ke jira daga mahukunta. Duk barawo sunan shi barawo idan aka same shi da zargin da ya sata cewa ya saci dukiyar al'umma to kenan sai a kawo shi shari'a a mashi hukunci tamkar yadda doka ta bada a mashi hukunci an zargin ya tabbata gaskiya ba wai suna mutane bane da mu a'a mu ko daga cikin mu ne aka samu waɗanda suka yi wandaka suka tashi da dukiyar al'umma a nan cikin mu yan adawa muna goyon bayan a zo a kama su a jiya musu hukunci tamkar zargin da ake musu muna so a yi gaskiya a yi adalci talakan kasar nan a maida masa dukiyarsa cikin baitul mali a yi amfani da ita amma ba ruwanmu da duk wani sunan mutum ko wani sunan a ba shi da min ba. a washe garin ɗarewarsa karagar mulki ne shugaban kasa muhammad bazum ya umarci ministan shari'a ya ɗauki matakin damƙawa mashara'anta wasu takardun binciken da hukumar yaƙi da cin hanci halsiya ta gudanar a fadar shugaban kasa. abin da ya ba da damar gano wani jami'in fadar wato ibrahim amadu ibu karage da wawure makudan miliyon sefa da yake cirowa daga asusun bitulmanin kasa ta hanyar amfani da takardun bogi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to madalla an gaida mahmud yanzu kuma ga rahoto na musamman dakarun tsaron kasar jamhuriyar kamaru sun yi artabu tsakanin su da maharan boko haram a jihar arewa mai nisan kasar musamman a gunduma laban shari sai dai a cikin wannan makon da har sau biyu ne sojoji na kasar jamhuriyar kamaru suka dinga sa isa tsakanin su da maharan na boko haram a farkon takun sakan su dai sojoji kasar kamaru guda takwas ne suka kwanta dama haka zalika kwana biyu da wannan artabun da yi sojojin kamaru guda biyar ne suka sake kwance dama sannan kuma aka jikkata guda uku wanda yanzu haka suna asibitin garin kwalfata suna asibitin garin kwalfata amma ga yadda sanarwar ta fito daga ofishin ministan tsaro na ƙasar ta jamhuriyar kamaru sun ce a yanzu haka an halaka mayakan boko haram din da dama al'ummar wannan bangaren sun ce a 'yan shekarun da suka gabata da yi hare-haren ya yi sauki amma alhaji abubakar adamu dan kasuwa ne a wannan bangaren na lagos ishari ga yadda hira ta kaya kan wannan hararen da aka kai a garin na dibanga abin da zan faɗa shine ka san wannan wuri na dibanga wuri ne wanda yake yana da matsala dama na hare-haren 'yan boko haram saboda kusancin wurin nan da najeriya tun da kaga boko haram din nan in ba a manta ba a baya ta cikin najeriya hanyar banki an ɗauki shekaru ma ba a bin hanyar gwamnati ta rufe to daga nan dibanga kuma abin da ya kama tun daga dibangan nan zuwa waza zuwa mura wuri ne wanda yake cike da dimbin matsaloli na wa'annan 'yan ta'addan boko haram tun da in baka manta ba a shekarun baya ma nan wajejenin ne a waza suka sace ma'aikatan ayyukan hanya 'yan china da kuma wasu 'yan faransa da a wannan wurin ne aka ɗauke su to saboda haka kaga al'amari ne mai mugun matsanancin wahala a halin yanzu sai gwamnati ta kara mikewa ta ƙara karfi akan karfin da take da shi domin a samu a ga an yi maganin su saboda ana ganin kamar an ci lagon to amma kuma har yanzu sai sun yi kamar sun tafi sa'an nan sai kaga sun sake sun dawo to wannan babban kalubale ne ga hukumomi dole su sake mikewa da karfinsu kan karfin da suke da shi su kara wani karfin kuma mugu bai da babba bai da karami ko yaya yake a yi amfani da duk irin makamin da ya dace domin a cirmushe su domin wa'annan al'umman yankuna su samu su zauna lafiya su yi walwala kamar yadda kowane dan kamaru yake walwala a duk inda yake a cikin kasar kamaru wannan matsala na rashin tsaro dai yau shekaru goma sha ɗaya kenan da ƙasar ta jamhuriyar kamaru take fama da har-haren boko haram a kasar kasancewar ta iyaka da kasar da boko haram ta samu asali kasar tarayyar najeriya alhaji ali ɗaya ne daga cikin masu faɗa a ji a jami'ar adawa ta sdf ga korafin da ya yi mana kan kashe kashe sojojin da ake yi a kasar ta jamhuriyar kamaru yadda ake kashe 'yan sandan kamaru wato ta bangaren boko haram zai zama abu ne mai yi muna ciwo kwarai da gaske da muke nema kuma muna nema mu dosa yi ma gwamnatin kamarun din shawara saboda a yi kokari um, a karfafa tsaro wato a karfafa haɗin kan tsaro wato tsakanin niger da nigeria da kamaru da kasan chadi wato da akwai wata kungiyar da aka yi na haɗin kai sojoji saboda a dusa kare waɗannan ƙasashen ɗin da harori harori yadda boko haram ke kai musu hari a kowane lokaci wannan abin kan yana da hamun kwarai da gaske to gwamnatin mu ɗin ne ba su jin shawara duk wani matsalar da yake cikin kasan kamaru ba za ka ga gwamnati ta kira 'yan adawa an zauna an yi shawara ta tambaye mu ta ce me na ku nufi wani irin dabara ne ku kuke da shi saboda a kashe wannan matsalar ne wannan shine ta wannan bangare amma kuma ai an haɗa kai an yi wata ƙungiyar sojoji da ake kiranta mm, eh, eh, sojoji lokacin da eh, shi alhaji rai wato idris debi yake nan yake shi ne yake tafiyar da waɗannan sojoji ne a halin da ake cike da zaman lafiya a ƙasar ba wai a arewacin ƙasar ta jamhuriyar kamar ba kawai har ma da jihohin masu amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila guda biyu bangaren baminda da kuma boya a can ɗin ma masu neman ɓallewa da ƙasar ta jamhuriyar kamaru suna ta halaka sojojin ƙasar alhaji alin ya sake nuna ƙorafinsa ta wannan bangaren ta bangaren masu amfani da harshen ingilishi a ƙasar kamaru wannan ya ke ɗaukar shi wato yaƙi ne da baje yiwu ba ma da ce an ji mu da an ji abin da muke faɗa da wani yaƙi din ba zai yiwu ba ba zai faru ba wato sakaci ne irin na gwamnatin rdpc wato gwamnatin shi shugaban kasa wato eh, shi fulbiya sakaci ne ne koko da gangan ne ne ake bari wato a kashe 'yan kamaru su da su suna kashe kansu wato a kowane lokaci in su ma suka faɗi a wannan gwajin wato aka kashe su koko aka kashe 'yan farin hula ma waɗanda ba ruwansu ma da wannan al'amari ko kuma aka kashe waɗannan mutane su wanda suke nema har aka waɗanda aka tunkuɗa su har suka kai da cewa a raba ƙasan kamaru to kaga abin ɗin yana da baƙin ciki yana samu na baƙin ciki da ta. takaici kwarai da gaske wallahi sakaci ne irin na gwamnatin kamaru ba da haka ba wannan yakin ba je ba ma ba s'o ma ba ma abin da mutane sun tashi sun s'o soma ba akan cewa ga abin da muke so ga abin da yake damun mu muna ganin halaman ku nan ku masu amfani da harshen faransa kuna so ku haɗiye mu ku hana mu amfani da harshen ingilishi wanda shi kuma muka gada da shi muka tashi shikenan a kira su mana a zauna sasanta a shirya a yi abin da shugaban kasar da ya ki yin wannan ya ki ji shawarar kowa ya ki ji shawarar yan adawa ya ki ji mu ma mu yan da muke wannan bangare din gaba daya to watakila mun tuna cewa watakila yana so ya rusa sgf din ne gaba daya amma kuma ba sgf zai rusa ba yanzu abin ya yi haɓaka ya haɓaka ya zama babban yaƙi da ba a san masu wane ne a bayan waɗannan mutane din ba to ka gani daga yin abu daga 'yan makaranta ne suka soma eh, su 'yan makaranta ne suka soma yajin tafiya karatu akan cewa da ko bukatu da suke so a biya musu eh, kuma za a iya yi a wannan lokacin din aka 一。 aka yi ban san me yasa ba mu san me yasa ba wallahi tallahi to kaga irin wannan yaƙi yana kawo muna mugun bacin rai mugun bakin ciki yana rarraba kawunan yan kamaru a kowane lokaci na gani kamar dai dabarar su ne wannan na rarraba kawunan yan kamaru saboda su mallake mu su mulke mu bayan mulki ma su mulke mu su murkuɗa mu wato su mulmula mu kamar eh, kuli-kuli su yi abin da suka ga dama ah, da mu daga mu har a arzikin kamaru ɗin gaba ɗaya. maganar jin ta bakin gwamnan jihar mijin yawa bakari na yi ta buga wayarsa ba ta shiga shi ma janar ɗin sojojin da yake kula da yakin da ake da boko haram sani muhammadu na yi ta buga gaba gabaki daya ba sa shiga mama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni wasanni a takaice. masu hasashe a kasar jamhuriyar kamaru suna ganin da tsohon kaftin ɗin kasar na kungiyar kwallon kafa ta kasar jamhuriyar kamaru inda mutum ya layon kuma tsohon lamba tara na kulubin barcelona da ke can kasar spaniya samuel eto yana neman kujerun shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar jamhuriyar kamaru fika hutu wanda ake wanda ake tagadama a kai sannan kuma tsohon shugaban hukumar saidu joya a yanzu haka dai shine mataimaki na biyar a hukumar kwallon kafa na nahiyar afirka afirka ga wanda ke da musguni a can birnin cairo na kasar masar wani sa na tambayi malamin kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamaru ko sulemani ko ya yake ganin wannan al'amarin eh malam awal garba hange na akan batun jike eh, jike ko kuma faɗe-faɗen da ake yi akan samuel eto ko zai sa takara na ɗaukan na samun kujeran Eh, shugaban fika food na kasan kamaru eh, shan ce maka kwarai daga sai ya kai ya kawo eh, samuel ito ya kai ya kawo na wannan kujeran ko da faɗe ake shi bai ba da hanzarin shi ba shan ce maka eh, eh, zai shugabanci mai kyau kuma eh, tafiyan da ake a yanzu kaga kofin afirkan da za a ƙasan kamaru shi ya tashi kai tsaye kai kafa da kai ya ga an kammala waɗansu abubuwa wanda ya kawo bazata ko kuma ya kawo ƙalubale a kan wannan Eh, eh, ayyukan da ake yi in ka lura akwai wani lokaci lokacin da tsohon shugaban kaf ahmed ahmed da yake yake nan a wannan kujeran na CAF ya eh, Samuel Eto ya yi kokari ya ga ya kawo shi kasan Kamaru sun gana da shugaban kasan Kamaru game da shirye-shirye shan ce maka Samuel Eto ya yi abubuwa da yawa a lokacin ma da yake buga kwallo na kasan Kamaru yana daukan nauyin waɗansu abubuwa wa'ensu tafiye-tafiye na buga kwallo yana ba ma da kudaden shi wa 'yan wasa a lokacin da aka samu eh, karanci shan ce maka eh, samuel eto eh, zai yi shugabanci mai kyau inda ya samu ya haye amma kuma in ka lura ba shi kadai ba ne yake neman wannan takaran ana maganan ma jeremin jitap tsohon ɗan ƙwallon ƙafa ne na kasan kamaru Shima Shima ya taka rawar gani ya buga a wasa a ƙasan europe a club club manya-manyan club kamar real madrid kamar chelsea da sauransu shi ma yana neman wannan takaran da shi kuma tsohon shugaban eh, fekafut in wanda yake tafiya da eh, rikon kwariya wanda ake kiran shi eh, saidu bumbun joya shi ma ka gani duk wa'annan 'yan takara ne amma samuel eto ya fi samun shiga don sunan shi ya haɓaka don ɗan ƙwallon ƙafa ne wanda aka san shi a duniya kuma ake maganin shi amma kuma samuel eto yana da tausayi yana da eh, kula a, a kan ƙasan shi yana, yana ganin eh, in ya bar Eh, abu ya taba taɓaɓɓarewa kamar da yake tafiya a yanzu kasan ana ta samun matsaloli na tafiyar da wannan kungiyar eh, ƙwallon kafa na ƙasan kamaru amma in samuel eto ya samu ya haye nake gani abubuwa da yawa za su sanju abubuwa da yawa za kawo eh, ƙari kuma nake gani tafiya mai kyau kenan za yi. Mama Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Wani jirgi na musamman na wasu 'yan Afghanistan 200 da suka cancanci takardun bizar shiga shirin baki na musamman wato SIB sun isa Amurka a yau Juma'a a wani bangare na aikin kwashe waɗanda suka taimaka wa gwamnatin amurka shugaban amurka joe biden ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa yau wata rana ce mai tarihi yayin da muke ci gaba da cika alkawari da muka ɗauka ga dubban 'yan ƙasar afghanistan waɗanda suka yi aiki kafaɗa da kafaɗa tare da sojojin amurka da jami'an diflomasiyya cikin shekaru ashirin da suka gabata jami'ai a ƙasar kamaru sun ce da alama mayakan boko haram sun sauya dabarunsu inda a yanzu suke kai hari kawai kan sojoji da wuraren gwamnati a ƙoƙarin da suke yi na janyo ɗaukan wasu da dama. Ministan tsaron Kamaru ya kai ziyara kan iyaka arewacin ƙasar da Najeriya, inda aka kashe sama da mutane talatin ko aka raunata su a wannan makon a aron gamar da suka yi da masu tsatsauran ra'ayin Islama. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa nake ce muku ai hutun ƙarshen mako lafiya.